والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu akan mu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul qaf jiya mun kwana karshen aya ta hudu fadin Allah madaukakin sarki kadi alimna ma kusul ardu minhum hmm. wa indana kitabun hafiz Allah ya ce mun san abinda ƙasa take ragewa na daga waɗanda suke kwance a cikin kaburburan gwargwadon jimawanka Allah ke mun san gwargwadon abin da ya tauye daga cikinka Allah ke domin lauhul mahfuz yana gare mu ma'ana komi da komi wa kullu shay'in ahsaynahu fi imani mubin komi da komi yana rubuce a lauhul mahfuz to Allah ya sa mu dace to yau za mu tashi a farkon aya ta biyar Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace bal kazzabu bil haqqi Allah ce bari kafirai Allah yake sun ƙaryata game da al'amarin gaskiya an turo musu gaskiya Allah yake sun ƙaryata gaskiya bayan Allah muna fahimta mafi munin abin da mutum zai yi makansa a rayuwa shine kin gaskiya mafi munin abin da mutum zai yi makansa na cutarwa shine kin gaskiya mutum ya ki gaskiya zalunci da mutum zai zalunci kansa mafi muni shine mutum yake gaskiya idan aka gaya maka gaskiya abin aka gaya ma ka gaskiya ne ka lallabi zuciyarka ka ba ta haƙuri idan aka gaya maka magana maganan nan kasan gaskiya ne tsakani da Allah gaskiya aka faɗa maka kar ka ji gaskiya bayan imani da Allah bayan ni'ima ta imani da Allah zai ma mutum bayan ni'ima ta musulunci da Allah zai ma mutum bayan ni'ima ta hankali da Allah zai ma mutum a ce shi mai hankali ne babu ni'imar da Allah ya ma mutum mafi tsada kamar Allah ya maka ni'ima na karɓan gaskiya idan an gaya maka bayan ni'imar musulunci bayan ni'imar hankali ba wata ni'ima da tafi tsada a rayuwar mutum kamar idan ya ga gaskiya zai iya karban gaskiya kamar idan ya ga gaskiya zai iya karban gaskiya ita gaskiya wato kamar wata rumfa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya samar ma bayi saboda su shiga karkashin inuwar wannan rumfan kowa ya samu hutu kowa ya samu natsuwa ya koma cikin hayyacinsa jama'a mun fahimta mafi munin abin da ke wahalar da mutum a rayuwarsa ta duniya kuma ya wahalar da shi a rayuwar lahira wallahi shine rike karya inuwa wata wata gaskiya wata rumfa ce da Allah ya shimfiɗa ma bayi dukkan mai rabo abinda Allah ke kiransa ya zo ya shiga ƙarƙashin wannan inuwan zai zauna a duniya lafiya zai gamu da Allah lafiya daga lokacin da mutum ya fita daga ƙarƙashin wannan inuwar to babu dama ya sake zama lafiya a rayuwarsa Zama abu fahimta annabi ya ce fa inna sidqa tumanina gaskiya annabi ya ce natsuwa ce gaskiya takan sa mutum ya rayu a cikin hayyacinsa wa innal kadiba riba annabi yace ƙarya damuwa ce matsala ce takan daga hankalin mutum takan hana mutum ya zauna lafiya in je za ka yi rayuwa da gaskiya to za ka rayu a cikin aminci kuma idan ka kiyaye gaskiya a cikin mu'amalarka ko makiyanka sai sun neme ka ko makiyanka sai sun neme ka lokacin da ake gaya wa mutum gaskiya ne bai jin daɗi amma idan gaskiyar ne ka tsaya ka gaya mishi gobe ko jibi zai neme ka lokacin da ake faɗanta ne ba ta ma mutane daɗi amma sakamakonta alkhairi yake haifarwa duk abin da kaga ya lalata rayuwar fir'auna da su in gaskiya ne duk wata soyayya da Allah ke nuna bawa su ma ya nuna musu ya nuna musu amma inda ya ce su yin suka in sai inda suka bin sai suka fada a cikin damuwa bayan Allah mu fahimta da wannan malamai suke cewa doctor idan kana tare da wani kuna mu'amala da shi idan dai shi duk abin da ya taso zai tinkare ka da maganar suka ce ko da mummunan fahimta yake maka a rayuwa kar ka rabu da shi duk mutumin da ka san shi idan kai ba daidai ba zai tinkare ka ya gaya maka ba daidai ba duk yadda maganganun suke maka zafi kar ka yadda ka rabu da shi kar ka yadda ka rabu da shi babu alkhairi cikin zama a cikin al'ummar da in kai ba daidai ba za su bi ka in kai daidai su bi ka in ba daidai ba su bi ka saboda duk ran da na zo na gaya maka na ce wane ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza sai ka fara zagin sa ba haka bane akwai abin da zaka ce to malam ai bai kamata ai haka ba abin da ya shafi mutuncin ka ai ya shafi mutuncin mu ne to wannan shine abokin zama wannan shine abokin zama amma in kace a zauna yace mun dada zaunawa in kace a kwanta yace mun dada kwantawa a wannan tafiyar ka da shi ba za ka dore amma ka yarda da kai da shi daga cikin amana ta abokantaka na zamantakewa ku saka hannu cewa duk abinda ka gani ba daidai ba za ka gaya mishi za ka gyara mishi shi ma ya gyara maka shi ne amana wata rana salman ya kai ziyara gidan abu darda abokinsa ne amininsa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa abokantakansu suna zaune sai ya gabatar abokin mutabazzila a rikici a wargaje sai kawo da kai aka shiryo abinci ba kowa aka kawo ya ce mishi mu ci ya ce mishi ina azu dare ya yi wannan sai tilasta wa Salman farisi ya kwana a gidan domin ya ga al'amarin abokinsa ya fara canzawa suna kwanciya sai tashi zai yi kiyamun laili salman sai ce mishi kai kwanta bayan ya kwanta san an jima ya tashi salman ya ce ko ma ka kwanta da gari ya waye ce to bari na maka wa'azi yace ka ga matarka tana da hakki akan ka kaza na da hakki a kanka kaza ɗinka na da hakki a kanka lafiyar ka ma tana da hakki a kanka ko gangan jikinka ne baka bashi haƙƙinsa, ba za ka zauna lafiya ba balle abokan zamanka ai annabi ne fara kai kanka jikinka ma na da hakki a kanka na ka ba shi hutu ka ba bashi sa to ko shi ne ka tauye wannan hakokin Allah a rayuwa ba ka zauna lafiya ba sai ce mishi to ba haka ake yi ba to haka ake zamantakewa idan ka ga mutum kuna tare da shi yanayin al'amuran iyalansa a tauye ka yi mishi wa'azi ka mishi fada ba haka ya kamata mu yi ba idan ka ga harkar kasuwancinsa akwai rashin daidai harkin har harkan ofis akwai rashin daidai ka gaya mishi wannan shine zamantakewa kai ma ka bude kofa duk ran da ya gani ya gaya maka ai tun da mu ba annabawa bane ba ai dole za dinga yin ba daidai ba to haka ne to abin da ya cutar da mutanen makka Allah ke sun karya ta gaskiya akwai soyayya da Allah bai nuna wa laraba ba ya fitar da manzo a cikin su alqur'anin aka saukar da harshen su da yaren su aka saukar da shi a cikin garin su akwai abin da ba a musu ba babu komi ya musu Allah ya ce bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum Allah ya ce bari sun karyata game da al'amarin gaskiya lokacin da gaskiya ta zo musu fahum fi amrin marij Allah ya ce sai suka samu kansu a cikin wani al'amari mai rikitarwa mai damarwa inji Allah jama'a mun fahimta to wannan kuma dama ita ce sunnar Allah in dai ka ji gaskiya to ka rabu da zaman lafiya fa hum fi amrin marij shine ma'anan innakum lafi qawlin mukhtalif Allah yake kuna cikin magana mai sabani wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan tun da suka yi gaskiya to kuma Allah sai ya hana su daidaituwa akan abinda su suke so su daidaitu a kansa mun fahimta ko idan aka zo da gaskiya ka fahimci gaskiya ce kar ka kalli daga ina gaskiyar take in dai gaskiya ce ka yi aiki da ita don ita gaskiya ce idan ka ki bin gaskiyar to inda kake so ka je ka fake din nan kuma Allah ba zai baka hutu ba saboda haka sai suka zama group group sai suka zama jama'a jama'a a cikin garin makka dukkan kafirai har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar tsakanin su ba su hukunta annabi ba su tsaida wani hukunci akan annabi ba yau idan wannan yace kaza ne gobe wannan yace ƙarya ne a a kaza ne shi ma abin da ya faɗan jibi wannan yace ƙarya ne a a kaza ne in wannan ya faɗi nashi wannan ya faɗa me yasa saboda matsayar da Allah ya bashin ba su yarda da ita ba jama'a mun fahimta بل قالوا أضغاث أحلام أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون الله يكي بل قالوا أضغاث أحلام الله يكي سنتي abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa abgatu alam yayayen mafarki ne idan ya je mafarki irin abubuwan da ya gani a cikin mafarki sai ya zo yana karanta wa mutane yana cewa Allah ne mishi wahayi bari tarahu waɗansu suka ce a ba mafarki ba ne ba shi ne ya zauna ya je ya shiryo kayansa ya ƙirƙiro ya zo ya ce Allah ne ya aiko shi da shi bal huwa sha'ir waɗansu suka ce a'a ba ƙirƙirowa yayi ba mawaƙi ne gogewa ne a waƙa yake zubo irin waɗannan baitoti da maganganu yake cewa Allah ne ya aiko shi ai kun da suke ta warware kansu to shine ma'anan innakum lafi qaulin muktali Allah yake kuna cikin maganganu masu sabani in wannan ya faɗa to domin in ba gaskiyar ka faɗa ba ai ba za ta tabbata ba akwai wani wanda ƙarfinsa ya isa ya mai da ƙarya gaskiya ne babu shi babu shi ba wani wanda yake da fawa da ya isa ƙarya ya iya mai da ita gaskiya kuma ta zama gaskiya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba babu wanda kuma ya isa gaskiya ya mai da ita ƙarya kuma ta zama ƙaryan ba zai yiwu ba in ka ga mutum na faɗa da gaskiya kawai ya ɗebo abin da zai wahalar da kansa ne duniyarsa da lahirarsa bayan Allah mun fahimta Allah ya to gaskiya suka karyata wannan sai ya sa suka samu kansu a cikin wani al'amari da yake mai damarwa mai rikitarwa mai dimautarwa to wannan shine matsayi da duk wanda ya karyata gaskiya yake samun kansa a ciki waɗansu suka koma gefe suka je suna maganganu akwai wani ba'ajami a cikin garin makka wai shi shine yake koya ma annabi alqur'ani ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين Allah ya ce wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar Allah ya ce mun san cewa suke yi wani mutum ne yake koyar da annabi alqur'ani Allah sai ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'damiyun Allah ya ce ai harshen da suke karkata zuwa gare shi cewa shine ya shi yake koya ma annabi qur'ani a ajamiyun ai shi mutumin ba ajami ne ba balarabe bane ba Wahaza hadha lisanun arabiyyun mubin Allah ce wannan qur'ani kuma harshen larabci ne mai fasaha to yayi da ayi ba azami a ce shi zai koyar da annabi manzo kuma balarabe Allah ce ba zai yiwu ba to dukkan waɗannan kame kame duk waɗannan kame kame in gaskiya ya jawo musu shi in gaskiya ya musu shi saboda haka malam daga lokacin da abiya ma gaskiya gaskiya ce ka fahimci abin gaskiya ne to ka danne ka shanye ka yi aiki shi sai ya amfani ka Allah ya samu dace to sai Allah ya ce A afalan yau ila samaa madaukakin sarki yace afalam yanzuru ila samai fawqahum Allah yace me yasa ba za su daga kai su kalli sama da take saman su ba wannan sama da Allah ya shimfiɗa ta ya gina ta a saman su sai rumfa mahalittu baki daya Allah ce me yasa ba za su daga kai su kalle ta ba su yi tunani a game da al'amarin sama kai fa naha Allah ya su dubi yadda muka halitti sama wa zayyanaha da yadda muka yi ado wa sama wa ma laha min furuj Allah ce kuma ba ta da inda ya sai a jikinta wanda yayi sama a ce zai gaya maka magana ka ce ba za ka dauka ba Allah ce ka dubi kwarewa irin nashi ka dubi kwarewa irin nashi malam ba fa rayuwar duniya duka ba ka daina kallon duniya da fadinta kaga idan aka ce kana da wani dan uwa a inugu baka taba zuwa inugu ba kuma kana so ka ziyarci wannan dan uwanka baka san inda yake ba amma sai ka ce kar wani ya sa maka baki kai ne za ka shiga mota ka tafi inugu ka je ka nemi dan uwanka ba ka so kowa ya sama baki baka taba zuwa inugu ba baka san inda yake ba da ka sha wuya ko ba da ka sha wuya ba balle rayuwar duniya ka ce kai ba so wani ya sama baki kai da kanka da ka yi ta zai yiwu ne ba zai yiwu ba dole sai kana da masu fada dole sai kana da waɗanda za su nusar da kai rayuwa ko a garin ku ne in baka samu mai nusar da kai rayuwa ba wahala rayuwar za ta baka to da ka samu mutum shi duk wanda zai mai fada bayi so duk wanda zai gaya mishi wata magana in dai maganar ransa bayi so to ya zama abokin gabansa ya zama abokin fadansa to saboda ka dole mutum ya ta wahala a rayuwa to Allah yana so ya ja hankalin bayi zuwa ga cewa fa shine Allah da yake nuna musu abin da za su yi suke bijirewa daga cikin abin da ya yi wadda ke bayyanar da allantakansa Allah ya ce shi ne ya halicci wannan rumfa ta sama da take saman bayi Allah ya ce to su kalle ta su yi ta dabburi, su yi tunani game da halittar sama kai ba banainaha Allah ya ce su kalle yadda muka halitta ta wa zayyanaha su ga yadda muka mata ado muka mata kwalliya da taurari wa ma laha min furuj Allah ce ba ta da wani cewa ko tsatsagewa wal arda madadnaha Allah ya ce kuma ganin kasa mun shimfiɗata. ta madadnaha ai farashinaha Allah ya ce mun shimfida ta wa alqaina fiha rawatiya Allah ya ce mun jajjefa duwatsu a bayanta waɗannan duwatsu da Allah ya kakkafa a bayan kasa yace ya kafa su ne don kar kasan ta dinga girgiza da bayinsa wa ambatna fiya min kulli zawjin bahis Allah ce sai muka tsirar a bayan wannan kasan wa ambatna fiya muka tsirar a cikin wannan kasan min kulli zawjin bahis daga dukkan dangin tsirrai masu ban sha'awa inji Allah kamar wani ne yace Allah to don me kai wannan tsari wannan ka bayyanar da waɗannan ayoyi a cikin waɗannan halittu ya ce tabsiratan saboda wayar da kai wa zikira li kulli abdin munib da kuma wa'azi da faɗakarwa ga dukkan ga duk wani bawa da yake mai da al'amarin shi zuwa ga Allah bayan Allah mun fahimta eh yana daga cikin manyan ayoyi da Allah ya ja hankalin bayinsa su dinga lura da su za su ɗauki wa'azi a game da al'amarin su shine sama da ƙasa sama da ƙasa ka kalli sama yana daga cikin aya mai girma da Allah ya bayyanar mabayi a game da halittar sama shine girman da sama take da shi faɗin da ƙasa take da shi لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون duk wani mai abin hawa ba wanda ya taɓa hawa abin hawansa ya ƙure ma ƙasa gudu ya ce shi ya ƙure ƙasa babu shi babu wani jirgi da ya taɓa firewa a sama ya kure ma sama gudu a ce shi ya kure ta wanda yayi wannan halitta wanda yayi wannan halitta bai cancanta a ce an bauta mai shi kadai ba abokin tarayya ba ya cancanta ba a taba samu ko a tarihi wani yayi da awar shi yayi sama ba ba a taba samu ko a tarihi wani yayi da awar shi yayi kasa ba to ashe wanda yayi sama da kasa aka rasa wanda zai zo shi ma yayi da awar shi yayi su ya tantanta a kadai tashi da bauta shi kadai ya tantanta da da'a ya tantanta a sallama mishi yana daga cikin aya da ya bayyana a halittar sammai shine tsayar da ita da Allah ya yi babu abin da ya tokare ta eh, ko ina sai an tokare ko ina sai an tokare خلق السماوات بغير عمد ترونها اي بغير عمد كما Allah ya ce yadda kuka ganta ba gwafa da ya tare Allah ya ce haka take ba abin da ya tare ta aya ce ko ba aya bane aya ce kalaka samawati bi gairi amrin tarawunaha Allah shine ya halitta mai ba tare da gwafa da ya tokare su ba duk kwarewar dan adam ba zai iya ajiye wani abu ya tsaya ba dole sai ya mai wani abu da zai tokare shi ƙasa wannan Allah ya ce alam na ja'alil arda kifata alam na ja'alil arda kifata ahya Allah ya ce alam na ja'alil arda kifata Allah ta ban sanya muku kasa ta zama kamar wata jaka ba a haya'an wa amwata wadda za ta kwashe ku rayayyunku da matattunku ta kwashe ku ba ta kwashe ba ta kwashe eh yace kasar ga ta Allah ce ta ishe ku da rayayyu da matattu Allah ce duk ta ishe ku ka gama bidirinka a kanta baka isa ka koma ka ce bari ka je ka yi rayuwa a sama ba in ka gama kuma ka shiga cikin ka je ka yi ta rayuwa Allah ke nan a suratul mulk yake cewa allazi خلق سبع سماوات سباقا سبع سماوات سباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسين الله يسير allazi khalaqa sab'a samawatin bibaqa Allah shine ya halitti samai guda bakwai wannan a sama da wannan kuma duka guda bakwai din ba wanda aka mata fila daga yar uwarta ma tara fi kalkin rahman min tafawut Allah ce ba za ka ga wata matsala wata tangarda a halittar Allah ba in dai Allah ne yayi halitta to ba za ka ga gunda ya kamata a gyara ba yanzu ka kalli dan adam inda za a ce ka kalli mutum ba haka waɗansu suke cewa ba sai a cewa wani kyakkyawa ne kamar shi ya yi kansa ƙarya ne in an ce kansa bai isa ya kansa yadda yake bai isa ba ka kalli mutum yanzu inda za a ce ma ka zo ka tsaya ka kalli dan adam a ce ma a cire kunnensa a nan a ce ka nuna inda in an sa zai fi kyau a ina za ka nuna babu babu a ce ma ga hancin dan adam idan an cire hancin a inda yake a ce ma kai ka nuna inda in an saka zai fi kyau ina za ka nuna babu ka dubi kuma yadda ya halitta ka dubi zubi ka dubi halitta shine ma'anan wafi kalki kun Allah ya ce ai daga cikin ayoyi da za ku sanni Allah ne Allah ya ku kalli kanku da kanku ka kalli wayarin da aka yi a jikinka na hanyoyin jini hanyoyin da jini yake bi a jikinka yake kai sako ka kalli wayarin da yake jikinka banda kwarewa ta Allah akwai wanda yake wannan wayarin da ka kalli naman jikin mutum sassan jikin naman sashi ya sha bamban da naman sashi ka kalli abin da aka yi kunne da shi ba a yi shi da tsoka irin na cinya ba idan da kunne da irin namar cinya aka yi idan kana gudu sai ya dinga damun ka yana labatar labatar labatar haka ne ba ba haka ne idan da kunne da kashi aka yi idan ka zo kwanciya da ka samu matsala sai aka yi shi da abin da in kana tafiya ko kana gudu ba zai baka matsala ba in ka zo kwanciya in ka murkushe shi sai ya dawo yadda yake akwai kwarewa ko ba kwarewa ka kalli hanci bututun hancin ka kalli yadda Allah ya kifar da shi kasa akwai hikima ko babu idan da bututun hancin nan na kallon sama in ana yayyafi za mu zo karatu ba ta zo karatu haka ne haka ne to wannan allan da ya yi wannan zubin ka dubi zubin da Allah ya ma bayinsa ka dubi zubin da Allah ya ma bayinsa tafin kafar ka fatar da Allah ya sa a cikin tafin kafar fatar da Allah ya sa a cikin tafin kafar sai mota ta ci tayoyi 40 kai baka ci guda ɗaya ba haka ne ko ba haka ba? idan da fatar da take bayan hannu ita ce a cikin tafin hannu da ba za a iya girki ko a rike wani abu ba kwarewa irin ta Allah to yadda kaga hikima a wajen halitta haka hikimar Allah take a wajen ayoyinsa in ya ce bari barin yana cike da hikimomi masu yawa wala mu aqibali hukmi ba a mai ta'aliki ba ba a correction wa Allah in ya in ya tsara abu abun saka yake tafiya yana cike kuma da hikima bayin Allah to wannan fa ne Allah الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت sai farji ilbasar hal tara min futur Allah yace ka daga ido ka kalli sama ko zaka ga wani waje da yake ce ita fa sama saboda jima ba wanda zai baka tarihin sama mutum ko shekaransa dubu ɗari ne a duniya bai isa ya ajiye kai baka tarihin sama ba ya ce mamu a zamanin mu ta wajen kudu kudun nan duka yadda ka ganta haka shi ma ya ganta amma ba a taba yi mata faci ba to yanzu banda kwararre waye zai yi wani abun da zai ɗebi wannan miliyoyin shekaru a ce ba a taɓa renovation ma wannan abin ba farji ilbasar hal tara min fito sai Allah ya ce sun marji ilbasar karrataini karrataini bi ma'ana marrataini Allah ya ce ka dan sake fita ka duba da kyau yankalibi ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir Allah ya ce garin leke leke idon ka zai gaji yayi tsani Allah ya ce baka ga matsala ba a sama yana daga cikin aya ai a wani waje cikin alkur'ani yake ce mana Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shine ya rike sammai da kasai don kar su zirɗe kar su rikito sai ce wala in yanzu idan da sama za ta zirɗe ta rikito idan da ƙasa za ta goce da ku in amsaka huma min ahadin min ba'dihi Allah yake ku sani ba fa wanda zai iya rike muku su idan ba ni ba har yanzu ci gaban da duniya ta yi a harkan technology ba ta yi tanadin abin da inda sama za ta rubuto za ta iya tare ma duniya shi ba Allah yake babu babu ya buwayi mutane ya buwayi mutane to wannan sha'ani ne na Allah shi yasa malam wai in kaga mutum al'amarin addini bai dame shi ba wallahi yayi asara to me zaka yi kawai a ce Allah da ya halitte ka ya halicci waɗanda suka gabate ka ya halicci kowa da komai kawai alakar ka da shi ta yi kyau ai ka ji daɗi ai ka ji daɗi Allah ya sa mu dace Allah ya ce afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahid Allah ya ce kuma muka tsirar da dukkan dangin tsirrai masu ban sha'awa inji Allah tabasiratan Allah ta domin wayar da kan bayi wa zikira li kulli abdin munib da kuma wa'azi da tunatarwa ga dukkan bawa mai mai da al'amarin shi zuwa ga Allah Allah ya samu a cikin su to sai Allah ya ce wa nazzalna minas samaa'i wa wa nazzalna minas sama'i ma'an Allah ce mu ne muke sassaukar da ruwa daga sama mubarakan Allah ce kuma ruwa mai albarka fa na bihi jannatin Allah ce da wannan ruwa da muke saukar muku kuma sai mu tsirar muku da dukkan dangin lambuna da da gonakinku wa habbal hasib da dukkan dangin tsaba wadda ake girbe su a yi amfani da tsabansu Allah ke duka muke tsirar muku da su ta hanyar wannan ruwa jama'a mun fahimta wa nazzalna minas sama'i ma'an Allah yace mu ne muke sassaukar da ruwa daga sama mubarakan ruwa da yake mai albarka inji Allah fa ambatana bihi da wannan ruwa muke tsirar da jannatin dukkan gonaki da lambuna wa habbal hasid da duk wata tsaba wani su gonaki na tsaba da ake girbewa bayin su ci abinci da shi Wannan kala. ba katin, Allah ya kuma da binai dogaye samban lahabal unnabi Allah ya su ma suna da huda wanda yake feso da ƴaƴan dabino cunkus Nabi bi ma'ana wannan akan wannan yadda kake gani, nono nono na dabinai Allah ya su ma ga su mun samar ma bayi Allah sai ke rizqan lil ibad duka wannan mun samar da shi ne a matsayin arziki wa bayi bayan Allah mun fahimta yanzu kuma yayi magana akan ruwan sama ka kalli ayoyi a game da sha'anin ruwa yana daga cikin abin da ke tabbatar da imani a zukatan bayi shine tsayawa suna tadabburi game da halittun Allah eh yana daga cikin abin da ke karfafan imani ke tabbatar da imani a zuciyar mutum ka dinga zama kana lura da ayoyin Allah yadda Allah ke gudanar da al'amura yadda Allah ke gudanar da al'amuran shi ne ai inna fi kalki samawati wal ardi wa ikhtilafil layli samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab Allah yace inna fi kalki samawati wal ardi lalle cikin halittar samai da kasai wa ikhtilafil layli wan nahar da kuma sabawan dare da ini ma'ana yau da gobe ayi yau ayi gobe dare yazo ini yazo la ayatin li ulil albab Allah ya akwai ayoyi ga ma'abuta hankali akwai ko babu akwai Allah ya ce wa nazzalna minas sama'i ma'an Allah ya ce muna saukar da ruwa daga sama ka san wata aya daga cikin ayoyin Allah wadda take bayyanar da rahamar Allah al'amarin ruwan sama al'amarin ruwan sama idan Allah ya saukar da ruwa daga sama ruwan da ya saukar daga saman shi yake taskance mana shi a ƙasa alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi anzala minas sama'i kai mai karatu ko sauraron karatu alam tara anna allaha anzala minas samai ma'an yace kai baka lura da yadda Allah ke saukar da ruwa daga sama ba fasalakahu yanabi'a fil ardi sai ya shigar da shi cikin ƙasa sai ya bubbugar muku da koramai da hanyoyin ruwa waɗanda suke ƙasa a ajiye idan na sama ya ɗauke sai a zo a tona rijiya sai a ci gaba da ɗiban na ƙasa ne. yace wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin ai bi qadarin masla bi qadarin haja Allah ce muna saukar da ruwa daga sama gurgudun bukatar bayi gurgudun abin da zai amfani bayi ba ka jin waɗansu suna cewa wai an yi ruwa kamar da bakin ƙwarya to ƙarya ne duk ran da aka yi ruwa kamar da bakin ƙwarya rayuwar bayi ta ƙare a bayan ƙasa rayuwar bayi kuma ta ƙare a bayan ƙasa wa anzalna minas sama'i ma'an biqadari Allah yace muna saukar da ruwa daga sama gurgudun bukata gurgudun abinda zai zama maslaha marayuwar bayi fa askannahu fil ardi Allah ce sai mu taskance muku shi mu zaunar muku da shi kuma a cikin kasa Allah sai ce, wa inna ala zahabin bihi laqadirun Allah ce kuma mu masu iko ne akan tafiyar da shi a nema a kasa a rasa duk inda za a lalumo ruwa a kasa duk bohol da za a tona a nema a rasa Allah ce muna da ikon mu tafiyar da shi a nema a rasa bayan Allah muna bi wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadar Allah ce muna saukar da ruwa daga sama gwargwadon maslaha yadda ba zai rushe muku gidajen ku ba yadda ba zai burma muku dakunan ku ba yadda ba zai sha kanku ya halakar da ku ba fa askannahu bil ardi Allah ce kuma sai mu taskance muku a ƙasa idan aka ɗauke ruwan wanda ya zuba Allah ce sai mu taskance shi a ƙasa sai mu rike muku shi wa inna ala zahabin bihi laqadirun Allah ya kuma muna da iko mu tafiyar da shi wanda yake kasan ma a nema a rasa a nema a rasa bayan Allah mun fahimta wani kayarwa da Allah ya yi wa bayi a cikin suratul hijr وأرسلنا الرياح لواقها وأرسلنا الرياح لواقها وأرسلنا الرياح لواقها له بخازن فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين الله يتي وأرسلنا وأرسلنا الرياح لوافها الله يتي مو muke turo iska ya zo ya tunkudo gajimare da za a muku ruwa fa anzalna minas sama'i ma'an Allah ya sai mu saukar da ruwa daga sama fa askaynakumuhu Allah ce sai mu shayar da ku da wannan ruwan Allah ce ce wa ma antum lahu bikazimin Allah ce in ba na taskance muku shi a kasa ba Allah ce ku ba za ku iya taskance ma kanku ba jama'a muna ji Allah ce inda za a ce kowa idan damina ta zo yayi rizabuwa na shi ya tare ruwan da zai sha ruwan da iyalansa za su sha ruwan da dabbobinsa za su sha ruwan da zai yi wanka ya yi wanki ruwan da zai yi ibada ruwan da zai yi duk hidimomin rayuwarsa Allah ya ce ka nemi inda za ka tara zuwa baɗi kuma idan an sake damina Allah ya ce ba za ku iya ba Allah yake ni nake taskance muku yanzu wanda ke ma bayi wannan aiki bai tantanta a kaɗai tashi da bauta ba ya tantanta wa ma antum lahu bikazinin Allah ya ce ba za ku iya taskance ruwar bukatan ku ba har sai na ajiye muku a ce kowa ya shirya ya nemi duk abin da zai tanadi ruwan shekara guda ka nemi inda zaka tara ka ajiye wanda zaka sha iyalanka su sha ayi wanki ayi wanka ayi dukkan dawainiyar rayuwa masu kiwo su yi tanadi ma dabbobin su na tsawon shekara guda Allah ya ce ba za ku iya ba sai na ajiye muku shi a kasa bayan Allah mun fahimta a suratul furqan yake cewa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura li nuhyiya bihi Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura Allah ce mun saukar da ruwa daga sama Allah ce ruwa mai tsarkakewa mai tsarki kuma mai tsarkakewa Allah don me kake saukar da ruwan nan yace ya bihi baldatan maitan domin mu rayar da mataccen gari waje da yake matacce ya kekashe ya bushe ba zai shu kuma ba zai nomu ba Allah ya kai mu saukar da ruwa a wajen Allah ya ce wajen sai ya rayu sai ya fara fitar da abinci wa nusqiyahu mimma khalaqana Allah ya ce kuma mu shayar da abinda muka halitta da wannan ruwan an'aman mu shayar da dabbobi wa anasiya kafira da mutane masu yawa daga cikin bayi Allah ya su mu ba su sha sai yace wa laqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru bainahum liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura Allah yace saki ayan nan ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا كما الله يتي ونروان ولقد صرفناه بينهم الله يتي من كتكسا أسكان باي إذا الروان أنا إيه إن الله يسوقد شيء سيسوقد شيء مثالي da a Bauchin sai a dubi waɗansu yankuna sai a saukar a Kano sai a duba waɗansu yankuna a Gombe sai a duba waɗansu yankuna sai kuma a tsallake wata jiha a tsallake wata jiha inda kuma ruwan za a yi shi lokaci ɗaya bai ɗaya duk Najeriya ana ruwan kuma a lokaci ɗaya ake ruwan to da maslahar rayuwar bayi kuma da ta takura to amma a lokacin da ake ruwa a nan to waɗansu kuma a darazo suna cin kasuwa idan kuma sun gama cin kasuwa sai a fara ruwa ko kuma sai ku fara cin kasuwa idan a nan ana ruwa a gombe ana cin kasuwa Allah ya kuma mu sai muka sarrafa ruwan a tsakanin bayi banda Allah akwai wanda zai haka idan aka fara ruwan a sai a yi shi kuma aka ce duka ko ina haka ake yi to da rayuwa za ta tsaya cak to amma a daidai a duk da lokacin da ake ruwan a cikin garin Kano to abuci kuma ana zirga zirga ana kai kawo to idan kuma an yi kai kawo san kuma sai a basu ruwa nan kuma sai a shiga zirga zirga Allah ya ce haka muke sarrafa shi li yazakkaru Allah ce don mutane su wa'asu fa aba aktharun nas illa kufura Allah ya ce mafi yawan mutane sun kifir su bi Allah sun ce kafirci suke so su yi a wani waje yake cewa ba أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم لو أأنتم أنزلتموه أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون Allah ya ce ba afara mulma ma allazi shirabun. Allah ya ce ku bar labari game da ruwan da kuke sha ka san har yanzu yadda duniya ta ci gaba a harkar technology da ruwan Allah har yanzu ake aiki eh. Allah ya yake afara mulma ma allazi shirabun. Allah ya ce ku bar labari game da ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu min almudni ku ne kuke saukar da shi daga hadiri daga girgije am nahnu munzilun ko mu muke saukarwa launa sha'u Allah ya ce inda mun so ja'alnahu ujadan Allah ya ce sai mu sa shi na da tsananin zartsi yadda ba za ku iya sha ba laula tashkurun Allah ya ce to don me ba za ku dinga gode mini ba yace inda na ga dama sai in sa ruwan da zarfi ba wadda ya isa ya dauka ya sha to rayuwa za ta yi ne ba za ta yi ba to malam duk abin da ka dauka a cikin ayoyin nan shi ma darasi ne mai cin gashin kansa ka tsaya kai tadabburi akan ruwa ka kalli yadda ake zubar da ruwan ka kalli yadda yake diga digo bayan digo akwai hikima ka kalli yadda ake kaskance shi a ƙasa ka kalli yadda ruwan yake da daɗin sha ka kalli yadda dabbobi suke rayuwa da shi ka kalli yadda sai an zubar tukunna ku noma abincin da za ku ci yanzu idan an rasa ruwan sama sai gwamna ya fito ya ce a je a roƙi ruwa sarki sai ya fito ya ce a tafi masallaci a roƙi ruwa za a rasa ruwa a tafi government house a ce a mana ruwa a mana ne yanzu idan mun rasa ruwa sai mu tafi wajen kwamishinan ruwa mu ce mishi aikin ka baya tafiya daidai haka غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يقول أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا الله يقول باري لا باري إن دا ذا أواي غري إن za a wayi gari, ruwan da ya kuke amfani da shi ya kafe an nema a kasa an rasa mai gudana kogi kogi ya kafe faman ya atikum bima in ma'in Allah ki waje zo muku da wani ruwa mai gudana akwai babu hmm. sai Allah sai Allah to tadabburi game da ayoyin Allah yana ƙara wa mutum imani yana ƙara wa mutum san Allah to duk wanda ya tsare waɗannan ababa mabawa kuma a ce wai bawa yana da wani wanda ya fi shi ko kan babu Allah ya ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan Allah ce muna sassaukar da ruwa daga sama ruwa mai albarka fa batana bihi jannatin wa habbal hasid Allah yake muna tsirarwa da wannan ruwa da muke saukarwa daga sama gonaki wa habbal da kuma dukkan dangin shuke-shuke da ake girbewa a yi abinci da shi wannan kalaba sikatin Allah yake ga kuma da binai dogaye sambala sambala laha tal'un nabi Allah ya suma suna da huda a talu shine farkon hudowan tsiro kafin ya gama kullowa Allah ya to yakan yakan hudo ne a jikin itaciyarsa Allah ya ce wannan kan wannan wannan ya goyi wannan wannan ya goyi wannan Allah ya ce haka suke fitowa kuma ka dubi zubi da Allah ya ma mutane abinci dukka kalli sasannin duniya gwargwadon zubin da Allah ya muku gwargwadon irin abinda da za ku yi rayuwa da shi kaga yanzu larabawa da yake ƙasashen su sahara ne Allah sai ba su mafi girman dabbobi da suke amfani da shi shine raƙuma idan da dawakai aka ba su da irin sauran dabbobinmu da rayuwarsu kuma ta kuntata to shi kuma raƙumi inda ya fi so ya rayu a duniya sahara jama'a kun lura eh ana ce mai safinatu sahara jirgin ruwan sahara yadda kaga jirgin ruwa yake gudana a ruwa haka ratsumi yake so ya ji shi a wannan yashin inda kuma dabbobinmu da muke rayuwa a nan mu ne aka haɗa mu da sahara to da da mu da dabbobin duka da mun galabaita Allah sai ba su raƙuma kayan tafiye tafiyen zirga zirgan su daukan abin hawansu da raƙuma suke kuma ka kalla da Allah kuma ya ba su raƙuma su ne dabbobin da suka fi mu'amala da su to amfaninsu su kuma Allah sai ya sa da ne yadda rakuman kuma ba za su iya musu barna ba idan da kuma mu ne da raƙuman baka isa ka shuka gawa da masara ba jama'a ko aya ne ko ba da yake su dabbobin su raƙuma ne to idan dawa sai ai tsayawa zai kawo dinga cire kanta ko to sai aka sa dabinai to dabinan kuma bai isa je ya ma dabino barna ba ku dubi yadda Allah ya tsara mana rayuwa wai kaje ana cewa wai a rayuwa wai a cire addini a rayuwa a cire addini a rayuwa a cire addini a siyasa a cire addini a rayuwa a cire addini karka yadda ƙarya ne a cituwan Allah a ofis a cituwan Allah a shago a cituwan Allah a cikajin Allah kuma a ce a cire Allah a cikin hidima a inda za a cire Allah a tsarin a system din to a daina cimishi abincinsa a daina cimishi abincinsa amma ruwansa abincinsa kajinsa komai nashi kuma a ce a fidda shi a cikin hidima zalunci ne zalunci ne eh malamai ku daina shiga maganar siyasa ku koma gefe wai ku koma gefe shine su mai da mutane gabaye eh. muna muna nan muna nan ba komawa gefe muna nan muna nan ba komawa gefe muna nan muna eh Ezo eh, zo a yaudari jama'a ayi kaza ku kuma ku koma kawai kuna cewa A wani ma yajibu alal mukallafi farko abin da eh kenan ku tashi eh, eh malamin ma in 2015 ne eh haka ne babu wani ba wani dole a siyasan sai an shiga da addini cikin sai an shiga da addini cikin eh, sai an shiga da addini cikin wallahi in dai ba za a yi siyasa da addini ba sai dai a bar sai dai a daga ta a garin mu amma in dai za a yi ta a garin mu wallahi sai mun sa addini a cikin sai mun sa addini a cikin sai mun sa addini a cikin eh sai mun sa addini a cikin Allah ya samu dace Allah ya ce rizqan lil ibad kuma wannan duka arziki ne ga bayi wa ahyayna bihi baldatan maitan Allah ya ce da wannan ruwa muke rayar da dukkan matattan gari Allah ya ce kazalikal khuruj Allah ya ce kamar yadda kuke gani in an zubar da ruwan sama tsirrai suna fita Allah ya ce kuma haka fita a kabari yake shi ma ranar alkiyama yadda kuka ga ake ruwa tsirrai su fita Allah ya ce haka kuma bayan an gama rayuwar duniya an mutu Allah ya kuma kowa zai fito a kabarinsa ya je ya tsaya a mai hisabi to Allah ya sa mu dace to bayan Allah sai mu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin